Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yame na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma biyar Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa da hausa.com. masauraro yusuf abdullahi ne ke muku salama cikin shirinmu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishinmu da ke birnin yamai a sakamakon yaduwar cutar coronavirus da ya kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin washington dc a cikin shirin za a ji cewa da najeriya hedikwatar tsaron kasar ta ba da sanarwar murkushe wani yunkurin kai harin 'yan bindiga daɗi a jihar katsina a jihar tawa kuma a jamhuriyar nijar muna ɗauke da wani rahoto na musamman kan yadda aikin jigilar fasinjoji ke gudana a daidai lokacin da hukumomin kasar ke yakar cutar coronavirus akwai shirin kowa bar gida da kuma sharhin jaridun Nijar amma sai bayan an saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel. jiya litinin shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya yi gargadin cewa annobar cutar coronavirus bata ko kusan zuwa karshe ba duk da cewa wasu kasashe sun fara sassauta matakan kariyarsu ku yarda da mu har yanzu ba mu ga mafi munin wannan bala'in ba abinda shugaban who tedros adnaum ghebreyesus ya faɗa kenan ya ci gaba da cewa bari mu tare wannan bala'in cuta ce da mutane da dama ba su fahimce ta ba ya kwatanta cutar coronavirus wadda a faɗin duniya ta kama mutane kusan miliyan biyu da rabi ta kuma kashe mutum sama da dubu ɗari da sittin da bakwai da cutar mura spanish flu ta alab ɗari tara da goma sha takwas wadda ta kashe mutane har miliyan ɗari amma ya ce irin wannan makoma ba dole ne sai ta faru ba yanzu muna da fasaha za mu iya kau da bala'in za mu iya kare kanmu daga shiga irin wannan tashin hankalin a cewar tedros yawancin kasashe sun sassauta matakan da aka ɗauka kan coronavirus jiya litinin firaministan Kanada justin trudeau ya ce adadin waɗanda suka mutu a harbin kan mai uwa da wabi har na tsawon sa'o'i goma sha biyu ranar lahadi da ba a taba ganin irinsa ba a tarihi a faɗin lardin Nova Scotia yanzu ya kai goma sha takwas. Trudeau ya yi wa al'ummar ƙasar jawabi jiya litinin kwana guda bayan da wani ɗan bindiga ya shigar 'yan sanda ya buɗe wa mutane wuta a gidajensu ya haddasa gobara tare da kashe mutum goma sha takwas ciki har da wata ɗaɗɗiyar 'yan sanda wadda ta yi shekaru ashirin da uku. A jawabin nasa Trudeau ya ce irin wannan bala'i bai kamata a ce ya faru ba. duk wani irin nau'in tashin hankali ba shi da matsugunni a Kanada. Jami'ai sun bayyana wanda ake zargin da suna Gabriel Wothman mai shekaru 51 a duniya. 'Yan sanda sun harbe shi har lahira. Ya zuwa yanzu ba a san abin da ya ingiza shi zuwa kashe mutanen ba. Gurbatan muhalli da kuma iska mai haddasa dumamar yanayi duk sun ragu a faɗin duniya yayin da ƙasashe ke ƙoƙarin shawo kan yaɗuwar cutar coronavirus ta wajen bawa mutane umarnin zama a gida. cikin abubuwan da har yanzu ba a sani ba game da wannan sabuwar cuta haddashin ko wani irin tasiri za ta yi ga muhalli nan gaba tun farkon barkewarta a watan disamba shekarar 2019 har ta zamto annoba an rufe kasuwanci kamfanonin jiragen sama sun rage ayyukansu haka kuma mutane da yawa na yin aiki daga gidajensu wasu ma sun bar aikin baki daya cinkoson ababen hawa ya ragu sosai Kasashe da yawa a yankin Turai da Asiya sannan a hankali suna sassauta dokar zama gida saboda coronavirus a wannan makon. Daga yin gwaje-gwaje babu kakautawa zuwa dokar bayar da tazara tsakanin mutane. Waɗannan ƙasashe sun yi ta ɗaukar tsauraran matakai kafin a hankali su fara sassauta wasu daga cikin matakan. Ranar Litinin ƙasar Koriya ta kudu ta ɗage dokar rufe wasu wurare da ake ganin sun fi hatsari, ciki har da majami'u da wuraren shaye-shaye da wasanni. yawan waɗanda suke kamuwa da cutar ya ragu da kusan ƙasa da goma kwana guda kafin nan yanzu muna da damar da za mu iya sassauta ka'idojin rage yaduwar cutar da kuma wasu harkokin tattalin arziki a cewar firaministan koriya ta kudu sean sekun yayin da yake sanar da ka'idojin bayar da tazara ranar lahadi Dr. Kent Calder, daraktan cibiyar nazarin kasashen gabashin Asiya na jami'ar Johns Hopkins, ya faɗa murya Amurka cewa kasashen gabashin Asiya ciki har da Koriya da Taiwan da kuma Singapore sun ɗauki matakan bibiyar mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda suka kamu da cutar kafin samun damar shawo kan cutar cikin nasara. Wata gagaruwar faduwar da farashin man Amurka yi ta haddasa rikitowar kasuwannin hannun jari ta Wall Street je Litinin. kasuwar Dow Jones ta faɗi da maki 592 wato faduwar kashi biyu cikin ɗari. Ita ma S&P 500 ta yi ƙasa da kashi biyu cikin ɗari. Sai kuma Nasdaq da ta yi ƙasa da kashi ɗaya cikin ɗari. Manyan kasuwannin hannayen jarin turai a birane irin su Frankfurt da London da Paris. Dukkansu sun yi sama da wani adadi kalilan yayin da kasuwannin yankin Asiya wasu suka faɗi wasu kuma suka yi sama. yarjejeniyar watan mayu kan farashin gangar ɗanyen mai a texas ya yi ƙasa a ranar litinin zuwa dala 37 da kobo 63 da ke zaman faduwar kashi 100 cikin 100 matatun man amurka sun cika makil kuma ba za su iya ɗaukan ƙari ba buƙatar man dai ta yi ƙasa saboda babu wasu da ke yin tafiye-tafiye daga ƙarshe ƙarin wasu mambobin babbar jam'iyyar adawa ta sudan ta kudu sun koma jam'iyya mai mulki da shugaban kasa Salva Kiir ke jagoranta inda ɗaya daga tsaffin mambobin ke zargin mataimakin shugaban kasa na farko Rick Machar da gudanar da jam'iyyar adawar tamkar kamfanin gidansu. To madalla labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. za mu kuma farawa da tarayyar najeriya inda hedikwatar tsaron kasar ta ba da sanarwar cewa jiragen yakinta sun murkushe wani yunkurin harin 'yan bindiga daɗi a jihar katsina daga abuja hassan mai kaina ya aiko muna da wannan rahoton. kamar yadda babban jami'in tattara bayanai a hedikwatar tsaron najeriya major general john enince ya sanar sojojin saman Najeriya da ke aikin kai farmakin operation hadarin daji a shiyar arewa maso yammacin Najeriya sun lallasa wani gungun 'yan bindiga daɗi a jihar Katsina. Wasu dai gungun 'yan bindiga ne suka afkawa mazauna ƙauyukan Kureci da Kurzan Mai Kuka a ƙaramar hukumar Dutsen ma kamar yadda Navy Commander Abdulsalam Sani jami'in sadarwa a hedkwatar tsaron Najeriya ke ƙarin bayani. Wato abin da ya faru a Katsina wani abu ne wanda za mu iya cewa babu daɗi amma dai rundunar sojan saman najeriya ta mai da martani ga wannan hari da aka kai a wannan ƙauyuka na karamar hukumar dutsen ma da dan musa ta jihar katsina kuma an kakashe waɗannan mutane da dama a cikin wannan abin da aka kai a wannan bangare an samu asarar rayuka ta bangaren mutane da aka ce an kashe wanda ba su ba su gani ba da gabaya kuma mu hukumar sojan sama ta najeriya ta mai da martani ta kai musu farmaki kuma ta kakashe mutane muna kira ga mutanen jihar katsina da su ci gaba da ba hukumar sojin najeriya haɗin kai kuma su ci gaba da ba da bayanai na musamman musamman idan har suka samu labarin tafiya ko kuma labarin mutanen nan masu garkuwa da mutane da kuma su waɗannan 'yan fashi su ci gaba da mu haɗin kai in Allah ya da za a kawo ƙarshen wannan abu. A wani farmakin na daban kuma rundunar tsaron Najeriya ta ce jiya wasu kwamandojin mayakan boko haram da dama sun bakunci lahira a shiyar arewa maso gabashin najeriya wannan ya biyo bayan samun bayanan sirri da aka yi da ke nuna yadda 'yan bindigan suka tattaru a wata maboya da ke cikin daji kafin daga bisani a tura musu wani jirgin saman yakin najeriya domin ya tunkare su kamar da yadda navy commander abdulsalam sani ke cewa wato sojojin sama ne wanda suke a karkashin operation lafiya dole suka kai farmaki ga waɗannan mayaka na boko haram inda suka kashe mafi yawan su wannan an samu bayani ne na musamman daga kafa ta musamman wanda ya taimaka ma su sojojin saman wanda suke karkashin operation lafiya dole an samu halaka mafi yawan waɗannan 'yan boko haram yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin tasiri da wannan hare-hare na mayakan Najeriya ke yi akan 'yan ta'addan na Boko Haram da kuma 'yan bindiga daɗi a shiyoyin arewa maso gabashin ƙasar da kuma arewa maso yamma. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. La ilaha illallah babu nisan Allah ana ka taimaki soja to ko gidan ko da daji ko a bakin daga to ko gidan ko gun yaƙi. Amma banda aikin soja wa za a kwana a rana bi ikon ayin gindin dutse wallahi ga ruwa na duka amma saboda dai neman yanci. Akuya ta cire wa kura bindi ta sha aradu sai ta rama. Don mutuwa 'yan maza suke guje soja, ko gida ta da kashe gato da ba ta tausayin ɗan yaro. To madalla a gaida Hassan mai da kaina da wannan rahoton yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda aikin jigilar jama'a daga birnin Gwanni zuwa wasu garuruwan Nijar musamman ma waɗanda ke cikin yankin tawa ya samu babban koma baya a sakamakon bullowar cutar coronavirus ko kuma covid-19 inda hukumomin na yankin tawa suka tilasawa direbobin jigilar fasinjojin rage cunkoson jama'a cikin motocinsu hakan kuma shi ya kawo ƙarin kudaden jigilar fasinjojin kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na musamman da wakilin muryar amurka daga birnin kwanni haruna mamman bako ya aiko muna Daya daga cikin fannonin da suka ji jiki a jamhuriyar Nijar sanadiyar abkawa kasar da cutar gama duniya ta coronavirus ko COVID-19 ta yi ranar goma sha tara ga watan jiya shine fannin sufuri inda bayan dakatar da shi a tsawon makonni biyu da hukumomin kasar suka yi a can baya sun ba da izini a ci gaba da kai da kawowa amma tare da takaitaccen fasinjoji a cikin kowace mota inda sanadiyar ba shiga ba hita a cikin babban birnin yamai motocin bas ko kuma kar suka ki karɓa gayyatar hukumomin kasar har zuwa wannan lokacin ko da yake a sauran sassan kasar ana ci gaba da daukar fasinjojin da kankanan motoci ko kankanan bas bas ibrahim van shine shugaban kungiyar 'yan sufuri na motoci na kasar reshen birnin kwanni an ba mu na yanzu an ka ce muna an rage muna nan burkin da za mu ɗauka wale da muna ɗauka mutum goma sha bakwai don authorization kin da da bamu mutum goma sha tara na nan har aparanti har shofar suna mutum goma mu sha tara zai mu sawa mu sha bakwai sha tara kenan ko to su aga authorization kin mu kuma su aga assurance kin mu su aga categories kin mu kenan yanzu wanga abun ba an ce a ya ta haka nan na ba mm, ba haka na ba abana wanda kenan masiba da ta riga ta tau kasa an ce yanzu ba kuna ji ko don lokaci ana bayana a zan dan ta mutane tsakanin mutane mutane kamar yanzu misali dizirin mutum kujera hudu gare ta kujera nan hudu ko na mutum hudu aka sa to ole da ana sa mutum nan hudu a ba haka na ba kenan yanzu mu muna sa mutum uku uku ke ga kenan ka gani ole da hudu an samu tazara kenan da da kujera hudu an samu kenan duka hudun nan kenan sun rage bisa ga macin da aka yi an ɗauki shatara to shi na bisa gare shi na an ka ce ga yadda kamata mu su ma yan kar an ce musu ga yadda kamata su sai sun ka ga abin da ya musu kaɗan tun da su ma an ce su ɗauki rabi sun ka ga kamar dabin nan sun ka doka ya ce saba'in suka ɗauka an ka ce ana ba su 35 to ina jin dai can kawo su a da ma gaba mu sun ka nuna mana kamar abana wanda su sun ka ga bai yi musu ba bai yi musu ba sun dole sai ayi hakan tunda in dai an ka ba a san mutum shi ɗaya da tsakanin mutum da mutum a sa ta zara to dole na wanga abin da sai matsalar da aka shiga ta rashin walwala kamar yadda aka saba a can baya gabanin abkowar cutar gama duniya ta covid-19 a jamhuriyar Nijar shine karin kuɗin fasinja da abin ya haifar abinda ke kara bayyana cewa kan talaka ne matsala ke karewa a mafi yawancin lokaci waɗansu fasinja da ke kan hanyar yin balaguro sun bayyana mini cewa lalle kuɗin mota sun ƙara halbawa a halin yanzu. wallahi ni shiga mota ya mana tsala kada da ana biya da dogo abuwa da shi kabila hamsin kabila hamsin ka biya yanzu zuwa ta ya tsani a biya yawa ya tsani ne zuci kabila hamsin a biya yawa haka ya tsani sosai kamata ya taimaka sassabto. zainab to kari ya za a yi tun da haka lamarin ya taho da shi sai a yi hankuri da haka nan in dai a zo lahiya a dawo lahiya shi kenan ana da ni uku aka shiga yanzu shiga biyu da hamsin to a za a yi tun da akwai sauki bai da yawa tun da akwai sassauci babu mutane da yawa. suna na jije karin da an kai miza mai mun gode ma Allah dai an zo lahiya a komo lahiya miza a ca da lokaci na shigo amin da Allah ka sai hankuri ko yayi a miza mu ci ba sai hankuri ba tun da mutum na son tahiya da duk mutum na son tahiya da ba ko nawa an ka ce in kana da halin sai ka ta in babu hali dole sai hankuri a nasa bangaren wani shugaban masu kamishin motoci mai suna Jafa ya bayyana mini dalilan su na ƙara kudaden fasinja dama dauka mutum tara ta dari kuda hamsin mara dari uku da jikka da jikka da hamsin yanzu kuwa sai yanayin ake aka ciki da an ka suka ce ga matsala an ka hanya ya kusan sati biyu aiki ba to sai aka ce an buɗa an buɗa ya za a yi mutane suka ce a ƙara kuɗi sai muka ce a a da ya faɗa mutane ga fili na farko da an ka fara ta an ga an samu matsala to sai a ƙara to yanzu direbin masu tattawa su lori sai aka bada mota mutum bakwai to mutum bakwai ba ta gyara saboda ka biya takardu ka biya mai a kone nura to sai an ga shawara an gani menene za a yi sai an ce to yanzu a ɗauki tawa jikka biyu da hamsin madawa jikka biyu ganin a ɗauka jikka da hamsin yanzu an masa ɗari uku dogara da ɗauka jikka da ishirin an mashe ta jikka da hamsin amma firi da madaba ta shi a nan wurin shi amma in Allah yarda ya abin yadda Allah ka sauƙin ga al'amari duk da za ta kuma ta wurin ta da farko sai mu faɗa mutane su hankuri yanayi da kowa sani ƙasashen duniya da kowa kullum kam da radio kana jin labari kullum kam da tele kana jin labari to amma in Allah ya yarda annabi ne inda abin Allah ya sa Allah ya kawo karshen shi to za a mai da firin da take amma dai yanzu ta wuce kabi da hamsin na ma da kabi da da biyu mu da fasaji ma shiga da gobe su yi hakuri da Allah ka so kin ga kuma abin zai kuwa wurin shi amma yanzu ka ji dai abin da ka ciki kullum sun to shiga mota mai suna siwa muna ta musu da abin yake su yi hakuri ƙarin nan ba da gare mu na ba iko ta dauki mutum bakwai amma da abin ya luha to za ta kuma wurin ta a cikin tuntara. Wannan lamarin ya sa jama'a na ci gaba da yin kira ga gwamnatin wannan kasar da ta baiwa masu harkar sufuri tallafi a irin wannan lokaci na yaki da cutar ta gama duniya ta COVID-19 domin su daina yin ƙarin kuɗaɗen mota duk dai yanda za ta kai ta kawo ana ganin cewa ta kan ƙari ne akan talaka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. da di ba. madalla a gaida haruna mamman bako karfa shafa ana sauraron shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yamai na jamhuriyar nijar kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. adili toro doke da shirinsa na kowa ya bar gida kowa ya bar gida gida ya bar gida wanda ba awa da rago da masu yanzu zama hanyoyin gonga ko ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu ƙasashe A yau kuma muna tare da babban baƙo. Dan asalin ƙasar Nijar mazaunin jihar north carolina da ke greensboro barin bar bakon namu gabatar da kansa to gare ka bako ah, assalamu alaikum wala ah, zai barka da ka ba da damar shigo wannan shiri naka eh, ina godiya ina godiya a farko dai zan bayyana da kaina eh, sunana umar sanda idi da mutanen da suka yi sanina da yan atuba to lalle ni dan nijar ne a hehen da garin angwal birni birnin zandar to lalle kaji dai da zan baka a sanin da nake so mutane su san wane ne ke bayani ni dan da madaran ne kuma mazaunin nan amurka cikin gundumar karolin linar da gari da ke ce majalin sauro na karlana to malam atuba shekara ka nawa a nan kasar amurka to a takaice dai sai in ce maka shekara ta shirin na shiga da daya cikin na amurka kamar yadda ka tambaya shirin da ɗaya ne na nan cikin amurka daga zandar ka zo na amurka ko sai da ka zo a babban birni to lalle da na tashi a na maganin ne na fara karatu da na yi karatu firamare na yi kwal birni s da ke ce birni s eh, na yi daga eh, daga har zuwa ta kita sai i e zuwa da na samu sartuka na samu kuma na zo sai eje college kenan sai je birni ne sai je bayan sai je daga nan wani konkur ya fito lokacin zamanin eh, kunci akwai konkur da ake yi tun da ta yi professional sai ne konkur na hoto na samu konkurkin nan zuwa ina ecole technique da ake ce mata sai sai ta kasantar technical maro don kacan na ta ne shekara uku na ɗauki eh, shahi na electricity industrial. Kina harkar harkar yadda ake kula da wutar lantarki ko? Eh wutar lantarki ba shine mai masu kula da wutar lantarki. Mhm. Daga na kare karatu ma daga kare karatu na sai na samu aiki a SPCN dan kamfani da ake yin sabuli da turare. Mhm. Societe Franconi Rensa Total France ce farashi da take da kai kwarai a ciki. Can aka dauke ni sai na yi shekara goma sha uku. shekara sha uku nan ne daga nan na ce to bari in yarwa in gani in tafi america lokacin nan akwai da zahi-zahi duk matasa suna so su fita washi yana da aiki na ma sai na bari na dauki da far volunteer da ce zan taho america in nemi kai ku kamar ka amshi kuɗi ga gwamnati ka ce kana so ka ka ɗauki hutu haka na shekara ko shekara biyu to ita kamfanin da nake aiki da su dan ma abin da ya kara ma sa bar kamfanin da nake aiki saboda mhm. wata burs ta hito burskin da ta hito eh, ta zuwa almai so na yi postile don ka wannan burs da ta hito sai aka aka a ana samu yana daya daga cikin wanda suka samu burskin nan zuwa almai a shekara kan maka je kai karatu ne a can koko eh in karatu karin ilimi su suke daukan yauninka da komi su da kamfanin da kake wa aiki so Ki cewar sun ɗauki yaunin yallanka za su maka salari su rika biyan ka kuɗin ka wanda ya kamata su samu wannan yauni da za su ɗauka amma yaunin karatun ka daga watan goma sha sha takwas kamar a ne skolar kenan wata tara tara su biyu su za su ɗauki yaunin su su mutanen eh, abin nan germany na hmm. samu wannan amma kamfanin lalle da fari sun so in tafi tunda su suka ma bani karihin in nemi wannan burskin hmm. to an yi wani dan gwagwarmaya ka san cikin kamfani akwai tashin hankali da ake yi na ma'aikata suna so a kara musu eh, kuɗi na albashinsu da wasu abubuwa na rayuwarsu to ni ko a lokacin nan syndicalist ne mm, kana cikin masu yan gwagwarmaya manyan gwagwarmaya kuma ni ne ma gaban su wanda muke na yi tsayin daka na ta sai an gara musu wannan abin muka tsaye da kamfani aka yi kamfani wata guda wannan rike kamfanin da aka yi shi daraktan na kamfanin bai yarda da wannan ra'ayin ba shi daraktan bature ne ko ko bature ne dan dan kasar faranshi mm-hmm. eh, dan kasar dan kasar faranshi inda lokacin da aka tambaya a kara mutane gaya kuɗi saboda rayuwarsu ta karu tunda suna yin aiki kamfanin kuma yana samun albashi da kyau suna samun riba da kyau ma'aikata kuma suna wahala wannan ni kuma sai na ɗayan da ka ce a'a bai kamata ba tun da gasu suna abin kuma ana sai da eh, kayayyakin mutane kamfani na cin amfani su kuma ma'aikatan da suke bayar da su kusa samu ga rayuwarsu yadda take kuma gaskiya bai kamata ba don wannan abin sai ya kawo jinkiri aka sai da aiki wata guda mm-hmm. zamanin eh, shugaba na presidentin niger zamanin bahari bahari ma ya yi magana ya tantauna ya yi komi da komi mu koma muka ce a a sa mana bam da yancin to daga baya abin da ya kai dai bai ba alheri bayan sai da wata guda aka ce a koma a yi aiki a koma aka aiki to wannan abin ya wa baturan nan ciwo suka ce za su akwai lokacin da za su samu Eh, rana ta rage son tambayi wani abu gare su kuma za su hana ba. Umaru Sanda Idi kenan dan asalin kasar Nijar mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro mun gode da ka ba mu dama tattauna tare da kai cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Mata mu kasa a bana. To yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo muna sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa hukumar 'yan sandan farin kaya ta fara sauraron mutanen da ake zargi da handame dubban miliyoyin sefa a ma'aikatar tsaro abin da ke nufin an doshi hanyar gurfarar da su a gaban kotu sai dai da alama za a ja lokaci kafin a kammala tantance zahirin abubuwan da suka faru domin gwamman ma'aikata da 'yan kwangila da dillalai masu alaka da gwamnati mai ci ne ake zargi da hannu a wannan gaza in ji jaridar le na cewa har yanzu talakawa na jiran gani a kas dangane da alkawunan da shugaba isu muhammadu ya dauka a washe garin bullar cutar corona jaridar ta ce a wancan lokaci shugaban ya ce zai ɗauki matakan sassauta wahalhalun jama'a sanadiyar wannan annoba ta hanyar rarrabawa masu karamin karfi maka kyauta yayin da a wasu yankunan za a sayar da ita a kan farashi mai rafusa sai dai wata guda bayan wannan alwashi shiru kake ji a cewar le matinal jaridar le nouveau republicain ta bayyana cewa reshen hukumar majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da ƙarancin abinci fawo a niger ya shawarci hukumomin ƙasar su ɗauki matakan samar da wadatar abinci bayan la'akari da yadda annobar covid-19 ke kokarin ɗaurewa yunwa gindi a wannan lokaci da aka shiga yanayin rani wanda ke daidai da shirin soma gyare-gyaren gonaki a yayin da matakin rufe iyakoki ke barazana ga dukkan wasu hanyoyin shigowar kuɗaɗe daga ketare lamarin da a ƙarshe ka iya shafar ayyukan noma a damanar da ke tafe. mu rufe sharhin da jaridar le courrier wacce ke cewa 'yan siyasa a niger sun fara yunkurin kafa gwamnatin haɗin kan 'yan ƙasa a ci gaba da neman hanyoyin kawo ƙarshen takun sakar da ke tsakanin ɓangarorin siyasa bayan da 'yan adawa suka ƙaurace wa tsare-tsaren zaɓuɓɓukan shekarar 2020 da 2021 jaridar ta ce wata majiya ta tabbatar mata da cewa a halin yanzu gishiri ya kama kan kaza Ilis ya rage a kai ƙarshen shawarwari kafin a zo ga yi wa 'yan kasa bayani a hukunce. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. A sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai.